Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل jama'a masu saurare assalamu alaikum barka da haka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma farko a wannan rana ta Juma'a da fatan an waye gidi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa akwai shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na tarbiyyar iyali bayan sa muna tafi da shirin na na afirka a yau wanda su ne jirin abin da za a saurara da da allah a zangon shirin namu na wannan safiya idan muna da sauran lokaci da karshe za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara sai mai ban kwana da ku da fatan masu saurari za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa.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 zuwa goma sha biyu da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz biyar.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Adalla yanzu lokacin da zagiyar zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran. Iran ta musanta zargin Amurka na cewa wani jami'in rundunarta ya yi yunkurin kashe John Bolton. masana tattalin arziki na duniya sun buƙaci shugaba joe biden na amurka ya sakarwa da afghanistan kudadenta a daidai lokacin da ƙasar ke cikin tsaka mai wuya majalisar ɗinkin duniya ta yaba da yadda zaben ƙasar kenya ya gudana yanzu zuga cikakkun labaran iran ta yi watsi da zargin da ta danganta da marar tushe da ma'aikatar shari'ar amurka ta yi mata na cewa wani jami'an rundunar kare juyin musulunci na ƙasar ya shirya kisan tsohon mashawarcin tsaro na kasar john bolton mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kan'ani ya faɗa cewa zarge-zarge da tatsuniyoyi marasa tushe wata al'ada ce da farfaganda da aka saba ji daga amurka tun ba yau ba martanin na iran dai na zuwa ne kwana guda bayan da ma'aikatar shari'a ta amurka ta sanar cewa shaharan fursafi wanda ake kira da mahdi rizayi mai shekara 45 ya baiwa wasu mutane a amurka dala dubu uku a watan oktoban bara domin kashe john bolton wanda kuma tsohon jakadan amurka ne a majalisar ɗinkin duniya masana tattalin arziki na duniya sun buƙaci shugaban amurka joe biden ya sakarwa afghanistan kuɗi dala biliyan bakwai daga cikin kudadanta da amurka ta kirkira masanan sun bayyana haka ne a wata wasiƙa inda kuma suka buƙaci ƙasashen burtaniya da jamus da haɗaɗɗen larabawa da su ma su saki wasu ƙarin biliyan biyu na afghanistan da su ma suka riƙe masanan sun fake cewar kudaden mallakin afghanistan ne kuma a yanzu ƙasar na cikin matukar bukatar su kasancewar kashe 70 cikin 100 na al'ummar ƙasar ta afghanistan na cikin mawuyacin hali ƙasashen dai yanzu rike kudin na afghanistan ne bayan da ƙungiyar taliban ta karbe ikon ƙasar a watan augustan bara gwamnatin saliyo ta kafa dokar hana fita a fadin kasar bayan wata zanga-zanga da aka yi a wasu biranen kasar mataimakin shugaban kasar muhammad julde jalo shi ne sanar da dokar ta kafar talabijin yana mai cewa an ɗauki matakin ne don yayyafa a lamarin tare da dawo da kwanciyar hankali a cikin kasar ranar laraba ce dubban masu zanga-zanga suka fantsama kan tituna inda suka kira ga gwamnati da warware matsalolin tattalin arziki da tsadar rayuwa da 'yan kasar ke fuskanta a halin da ake ciki zanga-zangar ta kawo cikas ga harkokin kasuwanci inda shaguna suka kasance a rufe a faɗin babban birnin ƙasar saboda fargabar masu zanga-zangar za su iya kai masu hari gwamnati ta bukaci soji da su taimakawa 'yan sanda su yi aiki tare wajen shawo kan zanga-zangar da ake yi a cikin ƙasar. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya taya al'ummar ƙasar Kenya murnar kaɗa ƙuri'a cikin lumana a babban zaben ƙasar da aka gudanar ranar Talata. Guterres ya yi imanin cewa duka masu ruwa da tsaki a harkokin siyasa game da al'ummar ƙasar ta Kenya za su ci gaba da kwantar da hankula da yin haƙuri da mutunta tsarin zaben yayin da suke jiran bayyana sakamakon zaben kamar yadda doka ta tanada sanarwar ta bayyana cewa babban jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya ta ƙudurin majalisar na ci gaba da ba da goyon baya ga ƙoƙarin hukumomin kenya da al'ummar ƙasar wajen ciyar da tsarin demokuraɗiyya a kenya a gaba a ranar talata ce 'yan ƙasar kenya suka kada ƙuri'arsu domin zaben shugaban ƙasa na biyar da 'yan majalisar dokokin ƙasar da na majalisar dattawa da kuma gwamnonin ƙananan hukumomi a somaliya mutane miliyan ɗaya ne suka yi ƙaura daga muhallansu sakamakon bala'in fari da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin ƙasar da ke yankin kahon afirka sama da mutane 700,000 sun bar yankunansu zuwa wasu sassan ƙasar yayin da wasu kusan dubu uku suka yanke shawarar yin hijira zuwa ƙasashen waje kamar yadda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta norway suka bayyana a sabon rahoton su kungiyoyin sun kuma yi gargaɗi sakamakon rashin ruwa da abinci da ake fuskanta a yankunan inda suka yi kira ga ƙara yawan kuɗaɗen agaji kafin lokaci ya kure ana sa ran adadin mutanen da ke fuskantar karuwar yunwa a somaliya zai karu daga miliyan biyar zuwa sama da miliyan bakwai nan da watanni masu zuwa sakamakon sauyin yanayi da hauhawar farashin abinci da yakin ukraine ya haddasa baya ga somaliya habasha da kenya su ma suna cikin bala'in fari mafi muni cikin shekaru sama da arba'in bayan da aka kasa samun saukar damina da ya lalata amfanin gona da mace-macen dabbobi to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na duniyar mu a yau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 baya ga alamar kasar kan'ana da tarihin falasinawa kan batun da littafi mai tsarki ya habarto na jeshuwa inda ya bayyana matakan da jeshuwa ya dauka na mamaye kasar na kan'ana a tarihin falasinu tare da rundunarsa ta bani isra'ila da yadda ya aiwatar da kashe-kashen gilla kan maza da mata yara da tsofaffi game da halaka dabbobi kuma littafi mai tsarki ya bayyana cewa Jeshua ya afkawa garin Ayin ya ƙona shi tare da mayar da garin kufai na har abada kan wannan batu dr isam sakanini tsohon malami a jami'ar fetra ta kasar jordan kuma farfesa a fannin ilimin tarihi a cikin littafinsa mai suna the holy crime ya bayyana cewa akwai wata alamar ta daban da ta zame ruwan dare a cikin tunanin kisan gillar kare dangi na yahudawan sahayuniya wacce ita ce tatsuniyar amalik wacce sau da yawa 'yan sahayuniya suke bijiro da ita a maganganunsu da kuma rubuce-rubucensu tare da gabatar da batun na Amalik a matsayin babban salo da ya dace a ɗauka wajen murkushe al'ummar larabawan Falastinu kamar yadda ya zo cikin littafi mai tsarki na Ismail na ɗaya tsohon alkawari cewa yanzu jeka ka yaƙi Amalikawa ka halartar da dukkanin abin da suka mallaka kada ka tausaya musu maimakon haka ka kashe maza da mata da yara har da jarirai ka kashe shanu da tumaki da awaki raƙumai da jakuna abin da ya sanya manazarta suka tafi a kan cewa wannan labari na amalik ya zame almara shine rashin samun wata ruwaya ta tarihi a cikin littafi mai tsarki banda wannan ita kadai kuma an samu maganganu masu karo da juna kan batun amalikawa a wani lokaci a ce a zamanin annabin Allah Ibrahim a wani lokaci kuma a ce a zamanin jikansa ne Isau dan Ishaq wanda ake da'awar cewa shine mahaifin Amalik ya zo cikin tarihi cewa amalikawa sun zauna ne a tsibirin sina da wani yanki na ƙasar kan'ana da a halin yanzu ake kira da falastinu sun ɗauki matakin gudanar da yaƙe-yaƙe da annabawan bani isra'ila har allah ya umarci annabi musa kan ya murƙushe su tare da shafa ambatonsu daga kan doron ƙasa kuma an yaƙe su zuriya bayan zuriya sannan umarni ya zo daga annabi sama'il kan ya murkushe amalikawa ta hanyar kawo ƙarshensu da kashe dabbobinsu da duk wani abin da yake rayuwa a su. hakika fuskar neman gudanar da kisan kare dangi kan amalikawa ya zame wani salo na daban da ya bambanta da sauran salon ayyukan wuce gona da iri kan al'ummu sakamakon haka jirai kroma farfesan fannin ilimin laifuffuka a jami'ar bar ilan da ke tal abib ya jaddada haka wanda ya ce amalikawa sun zama misali na ƙwaloluwan sharri a al'adar yahudawa don haka ne malaman yahudawa da sauran al'ummar gari a tsakanin yahudawan suke amfani da kalmar ta amalik akan duk wata al'umma da take barazana ga samuwar yahudawa hakanan a halin yanzu wasu yahudawan sahayuniya suna siffanta duk mai adawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman su karɓar siyasar mamaya da babakere kan yankunan larabawa da amalika misali yadda suke siffanta babban limamin masallacin akasa da tsohon shugaban kasar masar jamal abdul nasir da kuma tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein kai har da tsohon shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasɗinawa yasir arafat da amalikawa don haka ne aka kafa wata kungiya ta 'yan sahayuniya mai suna kila watch wacce aikinta shine sanya ido da bincike don gano wuraren samuwar 'yan gwagwarmayan falasinawa da nufin kama su tare da gurfanar da su a gaban kuliya don zartar da hukuncin kisa kansu kuma takin kungiyar ita ce tunatar da barnar amalikawa a wani bangare kuma akwai wasu gungun yahudawan sahayuniya masu ɗauke da mahanga ta daban kan amalikawa inda suke fasara su da falasɗinawa kuma burin su a kullum shine hukunta su kamar yadda aka yi umarnin ɗanɗana azaba kan amalikawan farko ta hanyar shafe su daga kan doron ƙasa kuma har babban malamin addinin yahudawa a jami'ar bar'ilan da ke birnin tel aviv isra'il hes ya fito fili ya sanar da cewa cewa bai dace a yi sassauci da nuna jin kai ga amalikawan wannan zamani ba inda yake nufin falasinawa dole ne a ɗauki matakin kashe su hadda yara da jarirai kuma wannan shine ra'ayin shugaban majalisar kula da matsugunan yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida da ke yammacin kogin jordan benzi liberman da yake ɗaukan falastinawa a matsayin amalikawa yana cewa dole ne a ɗauki matakin shafe su daga kan doron ƙasa domin kawo ƙarshen su a littafinsa mai suna da social roots of the palestinian nakaba manazarci dr akram hijazi ya bijiro da batun farfa farfagandan yahudawan sahiyoniya da suke yadawa kan hujjarsu ta mame yankunan falasinawa inda daga cikin farfagandar akwai furucin manyan jami'an yahudawan sahiyoniyan farko irin su tondo herz da israel zagwil da sauransu cewa hakika kasar falasdino kasa ce da babu al'umma a cikinta don haka mallakin al'umma ce da bata da kasa dangane da wannan lamari dr isam sahanini tsohon malami a jami'ar fitra ta kasar jordan kuma farfesa a fannin ilimin tarihi yana cewa idan aka ce za a takaita gabatar da amsa kan da'awar yahudawan sahiniya a cikin ɗan gajeren jumla dangane da matsalar yahudawa na kasancewa warwatse a sassa daban-daban na duniya zuwa ga samar musu da ƙasa da take mallakar su da suka gada kaka da kakanni to wannan lamari ya kunshi abubuwa uku na tarihi da za su yi la'akari da su tun daga lokacin kafa ƙasa da suka yi abu na farko shine binciko dalilin tarwatsewarsu abu na biyu dalilin da ya kai ga al'ummar yahudawa ta fuskanci wahalhalu a tsawon tarihi na uku kuma dalilin watsuwarsu a sassa daban-daban na duniya duk da kasancewar samuwar kasar da littafi mai tsarki ya yi musu alkawari kuma ya mallaka musu ita sai dai komawa ga wannan kasar za ta faru ce bisa nufin ubangiji kuma dole ne hakan ya faru hakanan kafin samuwar ƙasa da aka musu alkawari suna da imanin cewa samuwar ƙasar ba za ta tabbata ba har sai ƙasar ta cika wasu sharuɗa kamar haka ƙasar ta kasance babu wani mutum da ke rayuwa a cikinta sakamakon haka ne shugabannin yahudawan sahayuniya na farko suka yi kokarin mayar da falasɗinu kasar da babu wani mutum da ke rayuwa a cikinta saboda ganin alkawarin da suke riyawa ta tabbata a zahiri kan haka ne todos hells a cikin sakon rubutu dangane da tarihin rayuwarsa a shekara ta 1895 wanda a wannan lokacin ne aka fara shirin samar da ƙasa da ba ta ɗauke da wani mutum a cikinta kuma aka mayar da hankali kan dabaru biyu na ganin an cika waɗannan sharuɗa ke bayyana cewa na farko masu wadata a tsakanin yahudawan sahayuniya sun ɗauki matakin sayan filaye ta hanyar mallaka kuɗaɗe masu yawa da ba zai yiwu masu filayen su nuna ƙin amincewarsu ba abu na biyu karfafa gwiwar talakawa kan yin hijira zuwa kasashen makwabta domin samun ingantacciyar damar aikin yi mai albashi mai tsoka tare da shirya makircin hana su ayyukan yi a palestinu tare da kuntata musu a fagen rayuwa ta kowane bangare baya ga shirin todos hells wani daga cikin shugabannin 'yan sahayuniya na daban mai suna ato rubin da ya sanar da tashi sabuwar dabarar a shekara ta 1914 yana mai bayyana cewa a ɗauki matakin sayan filaye a garuruwan homs da aleppo na ƙasar siriya tare da sayar da su cikin rahusa ga falasɗinawa bayan kwaɗaitar da su ko tursasa musu yin hijira kuma irin wannan shawarar ce felix wabab shugaban kwamitin gudanar gudanarwa na hukumar yada labaran yahudawan sahiyoniya ya gabatar wajen kokarin raba falastinawa da kasarsu inda ya rubuta sakon wasiƙa ga sir john chancellor babban kwamishinan birtaniya a falastinu a watan nuwamban shekara ta 1930 da a ciki ke gabatar masa da shawarar koren falastinawa daga yankunansu zuwa shiyar gabacin kasar jordan da kuma taimakawa yahudawan sahiyoniya wajen sayan filaye a kasar ta jordan lamarin da zai fi zama hanya mafi ficiya wajen yaudarar mafi yawan manoman falasinawa ba tare da yin la'akari da sakamakon dabaru uku da aka gabatar ba waɗanda kuma suka kasa yin nasara wajen raba falasinawa da muhallinsu wani babban abin da ya fi daga hankali shine dama tuni an tsara cewa akwai zaɓin ƙarshe da za a gudanar wajen raba falisinawa da muhallinsu matukar shirye-shiryen raba su da muhallinsu ya citura ta hanyar zaman lafiya wanda zaɓi na ƙarshe shine matakin da shugabannin yahudawan sahayuniya suka ɗauka na aiwatar da shirin masu tsananin ƙiyayya da amalikawa domin aiwatar da shi kan falastinawa wato tilastawa falastinawa yin gudun hijira tare da aiwatar da kashe-kashen gilla kansu kuma wannan matakin ƙarshe shine tubalin farko na fara gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida a yankunan falasinawa da aka mame wannan bakar siyasa ta yahudawan sahayoniya kuma dabarar ƙarshe da suka lashe takobin aiwatarwa kan falasinawa ta bayyana a fili karara a furucin jagoran kafa haramtacciyar kasar isra'ila kuma firaministan gwamnatin yahudawan sahayoniya na farko david ben a shekara ta 1937 inda ke bayyana cewa ni ina goyon bayan koran falasinawa da karfin tsiya kuma ba na ganin hakan a matsayin wani abu daga cikin munanan ɗabi'u inda yahudawan sahayoniya suka aiwatar da wannan bakar siyasa a zahiri a lokacin na kaba a shekara ta 1988 wacce ta fayyace hakikanin shirin aiwatar da kisan kare dangi kan falasinawa da ƙoƙarin shafe su daga kan doron ƙasa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 Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum gidan radio biyu Hausa da farko sunana na tasiyo unguwa tudu da magaram. To yau ra'ayina jan hankali ne zan yi ga 'yan uwana musamman ma 'yan gwagwarmaya dangane da yada labarai na karya a bisa shafuka na Facebook musamman ma WhatsApp da Twitter da Instagram da ma sauransu ya kamata mu rinka tunani muna daukan abubuwan da zai amfane duniya da lahira mu ringa yaɗa shi ba mu ringa yaɗa labarai na karya ba ko kuma abubuwan da bai faru ba mu ringa yaɗa shi a social media wannan abun ba abu bane mai kyau kwarai da gaske yana da kyau matasa mu gane na gode gidan radio biho hausa daga tasiu unguwa tudu da magaram nijar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na muryar tehran sunana ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan nijar Dangance da shawarar da gwamnonin Najeriya suka ba wato Malam Muhammadu Buhari na sauke duk wani ma'aikaci da haura shekara hamsin domin rage kudaden da ake biyan su. Ni a gani na wannan shawara ba abu ne wanda a ce duk wani mai hankali ya tsaya wai ya saurara domin cancanta ce ya kamata a duba ba wai shekaru ba. Bakin ra'ayi na ke ga na gode sashen Hausa na murya tahiran Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio BOH Hausa tahiran ne magana Sa'ad Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawalawai Cediya. Allah Ubangiji ya ba kasashen mu kwanciyar hankali ya ba kasashen mu musulmi da kwanciyar hankali ya daukar da musulunci da kafirci mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawalawai Cediya na gode biyu Hausa a tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana baba ya sinya garin noma gaskiya a dangance da yanayin damuna sabgar ruwan sama saboda lokaci ne na masassarar cizon sabro ya kamata da mu da mu da mu ya kamata daga lokacin shiga sanje ya yi a ƙoƙarta aika sa yara ƙanƙana mara baki tunda su ba sa ce ba ga abin da yake damun su kenan gaskiya a wannan lokaci tunda masassara lokaci ne na zuwa asibiti sai mu watan Allah ubangiji ya kare mu ga baki ɗaya al'umma musulmi amma gaskiya wayan da amma jami'an kiwon lafiya suke ƙoƙari dangantar da yanayin lokacin wannan dan ka je asibiti za ka da yara da manya kowa zazzabin cizon sauro kenan me ya kamata kamata mu kiyaye kanmu da kanmu kar mu kamu da wannan masassarar cizon sauro mai magana wa bai siniya muna ta lahiya muna biye da ku assalamu alaikum sashen hausa na biyu murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗatte da magaram nijar na kira ku daga nan maɗatte da magaram to biyu hausa ina so za ku bani dama in yi tsokaci dangance da ce da aikin na zawar sojojin ƙasashen waje nan nijar wanda gwamnatin jamhuriyar nijar ta ba su dama su zo a dalilin an kore su daga ƙasar mali to hakika wannan mu dai talakawa nijar ba ma goyon ba haka kuma dole mu haɗi domin demokrasiya mu kenan ya kamata gwamnati idan za ta yi abu hakika talakawa da ma masu haɗi a ji sun haɗi sun ce ba sa goyon bayan wannan ya kamata a rika jin ta bakin duka wanda ɗan Nijar yake kenan idan dai har ɗan Nijar bai incin ya magana akan abin da bai so to fatan mu shine Allah sa duk bakon da zai zo a nan ƙasar mu Nijar inda mafi alheri ne Allah sa haka amin idan kuma bako ne na sharri allah kan maganin shi kuma mu kasan mu a da allah ba mu zaman lahiya allah ka ba mu ci gaba da arziki mai dorewa a jamhuriyar to tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum DOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Da farko dai sunana Usaini Sadar kasuwar kwalliya da magaram. Na shigo shirin ne domin na yi tsokaci dangane da wannan rikici na tsakanin kasar Falastin da kuma Isra'il. Muna fatan Allah ya kawo ruwan sanyi a cikin wannan rikici tsakanin su ko ba gaskiya ba ganin yadda shi wannan rikici yake laƙumi rayukan jama'a musamman ma fararen fula. Sannan muna so majalisar ɗinkin duniya duniya ta shiga tsakani a dangane da shi wani rikici wanda ya kici ya kicin ya shekara da shekaru sannan kuma kasashen larabawa ma ya kamata a ce sun sa baki dangane da wannan rikici na tsakanin isra'il da falastin assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu radio biyu radio tehran muna muku dubun godiya da fata na alkari game da eh, lokacin da kuke bamu mu wato albarkacin bakin mu yanzu dai ni magana ta ga shugaban kasa kuma ga ministan na interior a tilasta mako. kowa cikin Nijar ya karta saboda akwai miyaguna shigowa cikin kasar nan ba su da takai ya kamata kowane ƙauye ne ko ma ɗan ina ne ya kasance a tilasta ma kowa da kowa sai ya karta ndite ni ne na kwarbi ni malam Adamu sarki aiki na ƙasa baki dai salamu alaikum. Assalamu alaikum gaisuwar fata alaikum zuwa gare ku. Yawa yau ra'ayina wanda zan bada akan ƙasar mu ta Nijar. Lallai ka an ce shugaban ƙasa da ministrori da 'yan kungiyar hula sun yi taro. Lallai mu ba zan wannan ba zan bazin ba ne eh, ba lahin bazin ba ne baya bazin ita ke da matsala wallahi baya bazin ita ke da matsala duk irin yadda kake da yankurin kai wani abu in baya ka ba ta kirki wacce to babu yadda za a abin kirki daga ko ba gaskiya ba kuna tare da sale a garis. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio iran mai magana hassan laji umar daga birnin da magaran mu na jamhuriyar niger ina so bani dama zan yi tsokaci dangane da sasantawa da gwamnati da ƙungiyoyin garin kwadago da masu sufuri na manya-manyan motoci suka yi ajiya a babban birnin yamai to gaskiya mu wannan sasantawar da aka yi sai mu ce wannan abun ya yi daidai kuma muna roƙon su masu wannan manyan motoci na dakon kaya da jigilan mutane su yi wa allah su yi wa annabi da kasu tsawwala ma tun da wani lokacin ana samun matsalar abin gashi an daidaita shi kuma sai a wayi gari su sun kasa rage ma talaka na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashen hausa radio iran sunana na lawa alhaji abbali daga agadas jamhuriyar niger ra'ayina a yau akan abubuwan da ke faruwa a kafafen sada zumunta na yanar gizo musamman abubuwan da matasan malamai ke yi da sunan raddi ga wani tsohon malami gaskiya wannan bai dace ba kwata-kwata babu girmamawa kuma ba umarni ba ne na musulunci saboda musulunci ya ce a girmama da. dattijo mai yawan shekaru to bale wanda dattijo kuma malami ka zo kana mai rashin kuma akalla ya aife ka ko ya yi hika da kai da sunan wai gyara kake mace gaskiya wannan abin da ake yi a kafafen su zumunta wannan bai dace ba yana da kyau mu tsaya mu gyara mu kula da abin da muke yi wannan bai kai mu gaba gaskiya wannan abin a cikin musulunci ne zaka samu ana shi sauran addinai ma suna da sabani amma ba su aikata irin wannan abubuwa da sunan raddi gaskiya yanzu kamar su tsahiru bauchi su sharifa ne a cewa wani yaro karami wanda bai wuce shekara talatin ba ya zo yana danna wa'azin wai da sunan yana musu gyara to kasan dai akwai harshen kumya ubangiji tarihi Allah ya samu gane idan muna so kasashen mu su zama na lahiya to mu girmama manyan malamai mu kuma darajanta su sai kaga zaman lafiya ya samu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dambare bare shugaba na fada mazajin daga inyamai niger to shugaban kasa mai girma alhaji bazum mun yi jaje kan tsadar rayuwa da kan tsadar gazuwar to ka kirayi ministoci lalle kaji kiran da muka yi ka kirayi ministoci to ministoci ku saka Amon kwarai shugaban kasa ya ce ku je ku yi shawara a ga za a yi allah sa a yi shawara ta gari a hudu mu cikin kangi iyaya muke ba a ce a je a yi shawara ba kuma a zuwa yi a a yi shawara ta gari ka amince kuma a yi kiran hada ministan na na kasuwanci me yasa yi solani aka kara mishi kuɗi yanzu ba birni kadai ba har kauye ana shan solani ana kaiwa ashirin da koma talatin an dora goma gaba daya wajen an dora dala biyar an kai lissafi dala biyar biyar su dubu nawa zai yi kenan adiba ba a gyara sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga mai nijiya to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. sai shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka masu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa ne muke tattaunawa kan harkokin shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawararinsu kan hanyar gina tubanin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rajin boh da ke nan birnin tehran wanda ni awala kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku tare da murjin abin shirin ya kunsa a yau waɗannan. a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar rap ta rasulul azam foundation da ke birnin kanan dabo wanda har yala yau shine shugabanta na sashin da'awa shehun malamin a yau zai ci gaba ne da darasin da ya faro na littafin kaifa rabbi a ba'ana na aliyu fallahi malam muke saurare بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين من الله لا تيازاني يوم الكريارة فزما تنسونا كنانا سنزا masu kishin al'ummarsu masu tausayi salihan bayi za mu fara ne daga sabon generation saboda wayannan dan Allah ya ce mu mutuwa da yake sai mugun iri su kare sai kyawawan iri su sai su fito kuma in ka dasa wannan din kai da waɗanda ka taimakawa wajen dasa salihan bayi a cikin al'umma kana kabarin ka kana da kamashu kana da kamashu ko baka da shi kana da shi Allah subhanahu wataala zai taimake ka zaka amfana sosai kuwa zaka rabauta wannan karatun da muke ni da ku dukan mu aikin mu ne wajen mu ga mun isar da shi wa mu. ya zani mi wannan shine yake cewa at-taghyirat al-ijtima'iyyah al-khatira wannan sauye-sauye na zamantakewa ne hatsarin gaske wa sari'a kuma cikin gaggawa taj'alu kulla insanin taj'alu kulla insan tana sanya dukkan mutum ko kullu insan dukkan wani mutum ya ishi bi khawfin shadid yana rayuwa da tsoro mai tsananin gaske ala abna'ihi akan ƴaƴansa saboda yadda tarbiyya take lalacewa wa yahmilu baina tayatihi bawadir al-ishfaq min al-mustaqbal wa ma yakhfihi min mufaja'atin sara wa dara za ga a kulle a zuciyar shi yana cike da tsoro kan abin da zai iya faruwa nan gaba ya ƴaƴan mu za su kasance wani lokaci in abubuwa na faruwa wallahi ƙananan yaran nan tausayin su nake sai ka gaya waɗannan yaran za su rayu nan gaba kullum abubuwa na ƙara lalacewa amana ta yi karanci mutunci ya yi karanci komai ya yi karanci take cewa to sai ka kowa yana tsoro akan me zai faru mai daɗi da mara daɗi waɗannan wayoyin da aka kirkire su tun farko an kirkire su da kwakwalwar yara ne ki lura in kina da yarinya ko yaro sai kin ga inda ya fara wayo ya fi ki san kan wayaki ku lura da wannan mu dai haka ne a gidanmu yanzu haka waya ta in ta samu matsala sai dai kira ƴaƴana su gyara musu su shigar da wannan kaza kuma kuna ganin haka ko to da kwakwalwar su ake abubuwa wanda ke nuna maka su ne sabon generation din digital na wannan zamani din to akwai bukata ba laifi bane sauyawa amma ya zama sauyi mai amfani ba sauyi mara amfani ba kenan dole sai mun sama musu abin da ake ce mishi garkuwa sai mun sama musu eh, rigakafi da zai kange su daga ya za su yi wannan ci gaban zamanin da yake bunƙasa ya zama su auka cikin tarkon ramin halakawa kana ji kana gani ya zama da kai kanka kafin ka mutu ka san ɗanka dai ba wani abun kirki ka bari ba ya lalace saboda koyi duk abin da suka ga turawa sun yi sai su duk abin da suka ga ana yayi a ƙasar turai shi ake yayi mutanen mu akwai saurin kwaikwayo ko kuma kwaikwayon nan a nan ne ake aukawa cikin matsala maimakon in za ka kwaikwaya ka kwaikwaya abu mai kyau sai ka ga suna kwaikwayon abubuwa munana abubuwa marasa kyau wannan din shine hatsari faljailun nashi yace sa sabon generation na rayuwa wanda yake fitowa a yanzu faƙad ittijahu sahih ya rasa mafuskantar shi ingantacciya wato ya rasa saiti mafi yawan matasa ba sa kan saiti ingantacce fasakata fitaihi wannan sai ya sanya shi ya auka cikin dimuwa attaihu shine dimuwa kun san me ake cewa dimuwa wani lokaci ka yi je unguwa kin dawo sai ki kasa gane kofar gidanku ana yin haka ko ba a yi ana yi ka ga mutum ya kasa ka zo ka wuce kai ta wucewa har sai wani in Allah ya faɗakar da kai sai ki kawai kakka jikunya ka kama wani yaro ka tambaye shi musamman bako ka ce ina gidan suwa ne ƴaƴan gidan sai ci ai gashi nan to a lokacin sai kuma mutum ya faɗaka masu raro kada ku shafa wannan shirin na zan kudin daga nan sashen hausa na boh hausa a nan birnin tehran da muke sauraron wani shehun malami daga birnin kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda ake shiga makuwa ban taba zama haka kanmu a zuwa hajji farko daga taɓayi da allah ya kai mu madina gidajen da ake kama a wannan lokacin ba hotel ba ne gidaje ne za ka samu cewa mutane mutanen maka da madina suna da gidaje su sai su ɗauki can ɗakuna sai yake benaye suke yi shi da iyalan gidan sai ya je su kama wani ɗaki a can saman can za su tare sauran ɗakunan su sai su sa mahajjata to gidan wani mutum ne wanda asalin shi bawa ne ma sun ce bawa ne irin bayan nan na tuntun tsoho ne baki bayan da larabawa suke kawo su su dandake su to a haka mutumin gidan shi ne akwai mutsawafai su suke kawo mutum da kazo. zo suna da wakilai da su sa gwargwadon yadda ka kawo mishi yan haya gwargwadon yadda zai baka ne Kamar na dan haka to suka kai mu wannan gidan ya zama a lungu muna fita saboda ɗauki malam abinda muka fara yi wanka cikin gaggawa muka tafi masallacin mun mun manta ba mu karɓi abin nan ba suna ba da kaji yadda ke da adireshi haba wana zuwa bayan mun wani malam mun yi kukan mu mun yi addu'o'i mu wajen annabi sai muka zo za mu tafi gida aka ce to fa to anan aka dinga yin ta mun wuce kofar gidan ya fito talatin amma ba mu gane gidan bane a ƙarshe kawai abin da muka yi shine muka koma can muka ɗauki shatan tasi Allah ya sa muna jin larabci suka mai da mu inda aka ɗauko mu shi mun rike wajen tsawafa a wajen muka faɗa musu cewa muna ciki aka duba lifti aka gano wanda ya ɗauke mu da inda ya ke mu to daga nan aka kawo mu ana kawo mu sai baga ai mu huce nan gurin to shine eh, abin da ake cewa taihu shine makuwa ba dimuwa ba makuwa ake ce mishi to mun yi makuwa a wannan lokacin to shine a nan gurin yi amfani da kalmar makuwa cewa matasan mu a halin da muke ciki a yau za ka samu mafi yawan lokaci sun yi makuwa kasa taihi sun auka cikin makuwa wa kana ta yi taihi in ikasatin mubashir ala thaqafati wasu za ka samu wannan makuwar yana da tasiri sosai a cikin rayuwar mutane da sakafin mutane wanda wannan ne ya kamata a gane yau waɗansu da suka tasa malam irin su amiru wa'izin doktor allama shakki abin nan abdul kamara da suke yakan sau'in da kuma malamai a kano ina jin kun samu labarin wannan za ka samu mafi yawan su addini bai dame su ba wallahi suna ci da sunan addini ne waye bai san abin da ke faruwa a yau ba akwai wasu shaidanu za ka sai suna cewa wai ai hadisan nan da yanzu yake fito da su an daɗe ana karanta su a kasan nan amma me yasa ba wanda yake musu fassara da yake yi a yanzu mutum da malaman da in sun ga abu saboda kawai sai su kautar da shi ko su canza mishi fassara in yana da dauke da wani abu mara kyau to sai su canza ko ma su yi kas da muryarsu ta yadda ma ɗalibin ba zai ji ba suna tsammanin da haka za su iya magance matsala kuma ta iya magantuwa daidai da zamanin su. da gangan ne aka dasa waɗannan hadisan munafukai suke amfani da su wajen zubar da kima da mutuncin annabi akwai kalmomi wa'inda ake ce musu mantuq da mafhum kalma da kulli mantuqin mafhumin kowace kalmar da aka furta ta to akwai abin da ake fahimta a cikin magana misali da wani zai zo a ce o oh, kalli wani kalli ne gashi ji wayan wani gashi nan yana wari ba ma ya wanke baki bai wanka wayannan kalmomi kai ka faɗa ko to me za a fahimta in za ka sifanta wannan da aka faɗi wannan sifofin a dunkule a kalmar hausa ne sunan irin wannan mutum kazani a cikin abin da ka faɗa ka faɗi kazani sai wasu su zo ce ai ka ce mi kazani a ina aka rubuta kazami alhali ka furta duk wannan sifofin ba to haka suka dinga yau annabi suka dinga sifanta shi da sifofi munana wanda abin da za ka fahimta daga sifofin hukunci ka zane sai malam jabbar ya fata wannan hukuncin dan ya fito da shi kowa ya gane sai suka ci abu hariya a aka rubuta kana malam muhammadin wa ali masu raro ga shirye malam ya fara bude mana sabon kundi a babin littafin nasa da ma lokacin fa ya fara daka mana harara da karshe muna yi wa shek bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashen da'awa na kungiyar raf rasulul akram foundation da ke kanan dabo godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a yamakon radiyon boh da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni alkuina da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shirinmu na ƙarshe shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro, Rockman saka da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru musamman kan abubuwan shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin zamu tabo batun nan ne da aka yi wa shugaban najeriya muhammadu buhari barazana da ake so za a tsige shi daga kan mulkin da yake yi daga 'yan majalisar dattijai na ƙasar najeriya cikinsu kuma hada 'yan jam'iyyar apc masu mulkin ƙasar inda suka bashi makonni shida da ya daidaita sahun tsaro a kasar in ba haka ba na su fara batun tsige shi a cikin wannan shiri namu da ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu na jin abin da shirin yake kunshe da shi duk da cewa a halin da ake ciki a na hutu akwai wasu 'yan jam'iyyu da suka ja hankalinsu cewa su rinka sara suna duban bakin gatari cikinsu da tsohon ministan tsaro na tarayyar nigeria sannan kuma mai neman shugaban kasa a jam'iyyar nnpp wato sanata Rabi musa konkoso domin tattauna wannan batun na yi wa shugaba buhari barazana mun gayyato dr mai nasara kogo wani lauya mai zaman kansa ko masanin tsarin mulkin najeriya don ya bambance mana zare da abawa To, barista menene muhimmancin tsarin mulki ga ƙasa kamar Najeriya? Wato shi tsarin mulki kamar ruhi ne wanda yake tafiyar da dukkan ƙasa. wato shine doka wadda ta fi kowace doka karfi fi kowace doka muhimmanci ta fi kowace doka kuma iko da kuma hukuma ita ce madogarar da hukuma ke amfani da ita idan aka yi magana tsarin mulki daga tsarin mulkin ƙasa ne za a iya ganin wani irin tsarin shugabanci ake tafiya da shi a ƙasa akwai tsarin shugabanci na sarakuna akwai tsarin shugabanci na demokradiyya akwai tsarin shugabanci na eh, parliamentary wato shugabanci na ƙarƙashin prime minister akwai shugabanci wanda wanda yake na mulkin soja akwai shugabanci wanda yake ko ma wani irin shugabanci ne tsarin mulki ne ke fitowa da bayanin tsarin mulki da bayanin matakan gwamnati da bayanin hukumomi da ke akwai a ƙasa da bayanin yadda ake tafiyar da kuɗin ƙasa da bayanin yadda ake zaben shugabanni da bayanin yadda ake korar shugabanni da bayanin yadda ake tafiyar da komi da komi da ka sani da tanaje-tanajen mulki a matakai daban-daban da komi da komi kuma a ƙarƙashin tsarin mulki ne ake nuna ƙarfin ƙasa kamar misali in ka ɗauki tsarin mulkin najeriya sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya ya ce wannan tsarin mulkin shine ya fi kowane girma shine ya fi kowane ƙarfi shine kuma ya fi kowane kuma duk hukumomi da mutane da kowa wanda yake najeriya dole ya yi biyayya ga tsarin mulkin nan to an sa shine kamar rumfa wadda take sama wanda take ta rike kowane abun da ya shafi tsarin shugabancin ƙasa sannan kuma aka ce duk wata doka wadda ta yi karo da wannan tsarin mulki din to wannan rusasshiyar doka ce daidai da yadda ta yi karo da wannan tsarin mulki ma'ana abin da tsarin mulki ya fito da shi shine sama shine yake yake da karfin komi kuma duk hukumomi da suke a ƙasa wato gwamnatocin tarayya gwamnatocin jiha ma'aikatu masana'antu ko ma menene na gwamnati to a ƙarƙashin tsarin mulki ne karfin shi da ikon shi da hukumar shi ake awaitar da su kuma a ƙarƙashin shi ne ake ba da iyakar nauyi da komi da komi na hukuma da inda nauyin 'yan ƙasa yake da inda nauyin jami'an gwamnati yake da kowa da kowa da karfin soja da komi da ka sani wanda yake tafiya da irin kudin kasa da irin taken tsarin kasa da jihohi da yadda za ka ƙirƙiro su da yadda za ka dakar ko ma menene da ya shafi tsarin shugabancin kasa da tsarin gwamnati a ƙarƙashin tsarin mulki yake kowace kasa tana da irin nata tsarin mulki wasu kasashe suna da tsarin mulki wanda yake a rubuce kamar irin namu kasa irin su Najeriya wasu kuma kasashe suna da tsarin mulki wanda yake ba a rubuce bane ba sai dai duk abin da suka ga dama suka yi a al'ada yau da gobe sai ya zama zama doka kamar ƙasar birtaniya kenan wasu ƙasashe kuma suna da tsarin mulki wanda yake ba mutane suka yi shi ba kamar misali ƙasar da suke amfani da tsarin mulki na islama to qur'ani eh, da hadisi da kuma sauran tsare-tsare na musulunci to shine tsarin mulkin su shine abin da ke tafiyar da tsarin rayuwar su gaba daya to saboda haka tsarin mulki ana gane shi ne daidai da yanayin wace ƙasa ce daidai da kuma yanayin wani irin mulki ake tafiyar da shi a wannan ƙasar barista ya ake rubuta shi wannan tsarin mulkin ne shi tsarin mulki ana rubuta shi ne wato na ɗaya akwai hanyoyi kamar uku ko hudu da ake rubuta tsarin mulki farko kamar za a tsaya mm. a kowace jamhuriya ko kuma gwamnatin ƙasa akwai majalisar ƙasa ta tarayya to majalisar ƙasa ɗin nan ta tarayya ita ce wakiliya jama'a daban-daban da suka zabo 'yan majalisar nan ita ce wakiliya akwai jama'a da aka zabo su daga bangare daban-daban na ƙasa to waɗannan jama'a su ne sukan haɗu idan suka zo suka haɗu sai su tsaya sai su ce to za su shirya tsarin mulki idan akwai tsarin mulki wanda yake dama akwai shi zaunanne a ƙasa to waɗannan wakilai su ne suke da alhakin wala se su mushi gyara ko kuma su soke wasu bangaren shi ko kuma su kawo wasu sababbin abubuwa a tsarin mulkin nan kamar in muka dauki na Najeriya tsarin mulkin musa sashe na takwas da na tara shine ya bada hurumin hanyoyin da ake bi da matakan da ake bi a yi tsarin mulki gyara ko a kawo wani abu sabo ko kuma a soke wani abu wanda yake a nan wurin bi ma'ana abin da ake nufi a nan shine su waɗannan wakilan jama'a su ne suke da wannan amma duk da haka tunda ana tafiya da federaliya ne akwai gwamnatocin tarayya akwai gwamnatocin jihohi to gwamnatocin tarayya eh, majalisar dokoki ta tarayya idan ta zo ta yi shawarar za ta yi gyara to ba za su samu nasara ba sai sun tura shi ga majalisun dokoki na jihohi waɗanda su kuma akwai buƙatar sai an samu biyu bisa uku na yawan jihohin najeriya a najeriya muna da jihohi 36 to biyu bisa uku 36 shine jihohi 24 sai an samu jihohi 24 sun amince da wannan gyara daftarin gyara da ake so a yi dinna idan aka amince da wannan to shikenan to sai a zo sai a sake tafka muhawara idan aka yi muhawara to an samu amincewa gaba ɗaya ta ƙasa kenan wala ala a yi ma wannan wurin gyara ko a yi ƙari ko kuma a yi ƙara mashi wani abu to yanda ake yi kenan amma idan muka ɗauki kamar demokradiyya wadda take ba da daddiya ba ma'ana kamar in ka ɗauki ƙasar amurka amurka sun yi shekaru ɗaruruwa ana demokradiyya to kaga wannan sai dai a yi maganar gyaran tsarin mulki da sauransu to amma su a kamar ƙasa ta najeriya wadda aka rika samun katsalandan na soja su watsa da mulkin kuma su dawo su watsar da mulki a dawo da shi to a yayin ake yi shine idan karkashin mulkin soja ne ana so a kawo tsarin mulki to sai a yi kokari sai a kafa majalisa ta shirya tsarin mulkin kasa wannan majalisa ta shirya tsarin mulkin kasa za a yi kokari a zabo kwararru ne waɗanda suka san menene doka da oda kwararru za a zabo dattawa kuma waɗanda suka san al'adar mutanen kasa za a ɗauko da sarakuna za a ɗauko wakilan kwararrun kungiyoyi kamar kungiyoyin lauyoyi kungiyoyin yan kasuwa kungiyoyin mata kungiyoyin matasa kungiyoyin yan kudu kudu yan arewa duka a hada sai a hada a zaure daya a zo a dauki lokaci ana bin muhawara a sanya wasu su kawo daftarin abin da za a yi muhawara akan shi sannan sai a tsara tsarin mulki a yi taro dinnan a fito da littafi wanda ake kira tsarin mulki waɗansu ƙasashe suna fito da tsarin mulki wanda yake littafi ne mai girma kamar in ka ɗauki jamhuriyar najeriya alal misali tana ɗauke da tsarin mulki wanda yake ɗai sai da ya kai ga ya ɗauki ɗai shafuna kusan kamar guda ɗari ko ɗari biyu girman shi kenan to amma idan ka ɗauki kamar ƙasa kamar irin su amerika sai ka ga tsarin mulkin ta bai wuce shafi bakwai ko takwas ba to waɗannan su suna amfani da tsarin mulki ne ba su cika ba da dama na a yi abubuwa da yawa da yawa ba kowane tsarin mulki sai a barci sai a zo a riƙa mishi fashin baki ana mishi tilawa ana neman mishi ma'ana da sauransu abinda su suke kenan mun ko a nan najeriya mun ɗauki tsarin mulki na salon wanda ko menene sai a yi bayanin shi a ƙayyade shi fata-fata kowa ya gani to irin tsarin tsarin mu kuma da muke yi a nan Najeriya kenan to kowane ƙasa tana da tsarin ta daban amma da yanda ake yi gwamnati da take kan mulki ita take shiryawa a shiryo buƙatar cewa a gyara tsarin mulki ko kuma a yi mashi ko kuma a yi sabon tsarin mulki idan ta soja ce take son demokradiyya to sai a yi sabo in ta sarakuna ce take son demokradiyya sai a yi sabo in kuma dama gwamnatin demokradiyya ce take son a ci gaba a yi fito da wani tsari to akwai zababbin wakilan jama'a 'yan majalisa don sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya ya ce ga talakawa ne karfin gwamnati karfin hukuma yake wato sovereignty belongs to the people to tunda haka nan ne dole sai an nemi wakilan jama'a din nan su ne suke da hurumin cewa eh sashe kaza na bukatar gyara kaza na bukatar kari sashe kaza na bukatar a cire shi to wannan yanda ake yin tsarin mulki ke shi wannan tsarin mulkin sassa nawa yake da shi ne sannan kuma kowane sashe na tsarin mulki ya zama dokar kasa kenan To eh, tambaya ce mai wuya cewa tsarin mulki sassa nawa nawa yake da shi a sai dai ya danganta kamar yadda nace ya danganta ga tsarin mulkin wace ƙasa idan muna magana tsarin mulkin jamhuriyar najeriya ne alal misali to masararo an ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri namu na afirka a yau kashi na farko har sai allah ya kai mu na nan gaba a maimakon da mai nasara kogo wani lauya mai zaman kansa a tarayyar najeriya ko masanin tsarin mulkin ƙasa ni awal kullum shi na gabatar nake cewa sai wani jiko. ƙarshen shirin namu baki daya amma da mara sauran yan da kaɗan zamu ta su kusur gaske labaran da aka riga aka saurara iran eh, ta yi watsi da zargin da ta danganta da marar tushe da ma'aikatar shari'ar amurka ta yi mata na cewa wani jami'an rundunar kare juyin juharin musulunci na kasar ya shirya kisan tsohon mashawarcin tsaro na kasar john bolton mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kan'ani ya faɗa cewa zarge-zarge da tatsuniyoyi marasa tushe wata al'ada ce da farfaganda da aka saba ji daga amurka tun ba yau ba martanin na iran dai na zuwa ne kwana guda bayan da ma'aikatar shari'a ta amurka ta sanar cewa shaharan fursafi wanda ake kira da mahdi rizayi mai shekara 45 ya baiwa wasu mutane a amurka dala 300 a watan oktoban bara domin kashe john bolton wanda kuma tsohon jakadan amurka ne a majalisar ɗinkin duniya masana tattalin arziki na duniya sun buƙaci shugaban amurka joe biden ya sakarwa afghanistan kuɗi dala biliyan bakwai daga cikin kudadanta da amurka ta kirkira da to donan zamu karkare sai dan Allah kai mu can an jima da rana za a ji mu dauki don shan kafin lokacin amurin kwana kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya